Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi Jama'a wata sabuwa A yanzu haka a jihar Kano ana da sarakuna guda biyu sarki biyu kenan a jihar Kano sakamakon dawowa da, da sakamakon dawowar da sarki Aminu Ado Bayero ya inda yanzu haka sarki Aminu Ado Bayero ya dawo jihar Kano kuma ya sauka a gidan sarauta su gidan sarki da ke jihar da ke nasarawa yanzu haka sarki aminu ado bayero ya dawo kuma ya sauka a gidan sarki da ke nasarawa tun bayan da bayan da shugaban hukumar dokoki majalisar dokoki ta jihar kano ta Tuɓe. dukkanin sarakuna na kowane bangare a jihar Kano daga bisani kuma mai martaba eh, bisani kuma gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf ya ayyana sarki Sunusi a matsayin sabon sarki jiya wanda a yanzu haka shi kansa sarki Sunusi yana nan a garin Kano kuma yana gidan gwamnatin jihar Kano a matsayin shine sarkin Kano wanda shi kuma sarki Aminu Ado ya dawo ya dawo jihar Kano shi ma sakamakon magana da aka yi da habu a Habuja wanda ta kai ga wata babban kotu a Abuja ta ayyana cewa lallai Saminu Ado yana nan a matsayinsa shi ma na sarki amma kuma kowa ya tsaya a matsayinsa ne ce yake kafin a ba da umarnin cewa a je a shiga ainihin babban gidan sarauta na jihar kano in allah yadda yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da jami'an yaɗa labarai a ji irin abubuwan da suke faruwa tare da kawo muku yacca shi sarki aminu ado ya shirya tsab a cikin gidan sarauta na nasarawa ke jiran a bashi umarni shi ma ya koma ainihin babban gidan sarki da ke cikin birnin kano a yi sauraro da kallo lafiya Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, a barkanmu da arzikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci daga nan wato gidan gwamnati na Nasarawa inda wato gidan sarki na Nasarawa inda mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya iso Kano a wannan safiya domin shirin shiga fadar mai martaba sarkin wato da ake kira da gidan dago. a nan gaba daya al'umma ne wasu daga al'ummar jihar Kano ne suka fito domin suka tari mai martaba sarki tun daga airport har zuwa wannan gida na sarki da ke nan Nasarawa wanda daga nan ne ake shirye-shirye mai martaba sarkin zai fito a raka shi gidan na dabo nan duk inda kuke gani al'umma ne gashi nan suka fito a suka fito tun da sanyin safiya suke tsaye kuma suke jiran fitowa ta mai martaba wato suke jiran fitowar shi mai martaba sarkin kano alhaji amina aro bayaro an samu wannan satoka sakatsi ne ko rudani bayan a gwamnatin jihar wato majalisar dokoki ta jihar kano ta yi umarnin cewa ta yi dokar da ta rushe masarautun jihar guda biyar kana ciki har da masarautar kano kuma gwamnan kano abba kabir yusuf ya sanya wannan doka a hannu kuma nan take ya nada wato sarki abinda su wani bangare da wannan lamari ya shafa suke ganin cewa hakan bai musu daɗi ba suka shigar da kara gaban kotu inda kuma suke jira kotu ta hukunci wannan kotu ta tarayya da ke babbar kotun tarayya da ke nan abuja ta yi umarnin kowa ya tsaya a inda yake wanda hakan ke cewa ke nan shi mai martaba sarkin kano yana nan a matsayinsa na sarki har sai wato har sai ita kotun ta gama sauraron wannan shari'a wanda daga nan ne kowa zai san matsayinsa wanda ya nasara ita wannan kotun kenan kuma a yanzu haka tuni tun cikin dare a wato shi mai martaba sarkin kano muhammadu sunsu na biyu ya shiga cikin gidan dabo tare da rakiyar mai girma gwamnan jihar kano abba kabir yusuf da mataimakinsa da sauran jami'an gwamnati kamar da kuke gani nan a cikin gidan sarki da nasarawa kuma shi mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero yana ciki a halin yanzu bari ji ɗaya daga cikin haka masoya ko akwai abin da zai faɗa kai ta kana ɗaya fadar gidan sarki na sarawa muna da cikin wannan muna gode wa ubangiji da ya nuna mana wannan rana mai martaba sarkin kano yana kokarin ya fito a yanzu umarni kawai muke jira a haka mun san mun Allah ya nuna mana masoyan sarki Allah kuma ya nuna mana makiyansu kuma Allah alhamdulillah fata muna masa kyakkyawan zato saboda shi kowa yana masa wannan kyakkyawar shaida sarki mutumin kirki ne ba shi da aibu da wani abu ba shi da wani laifi da zaka ce ga laifin da ya aikata aka wannan ɗinsa ko aka cire shi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna yi wa Allah godiya wani ɗaya kenan da ya kasance a wannan gida na wato na nasarawa gidan sarki na nasarawa inda ake dakon fitowar mai mataba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero kana daga cikin wanda suka zo wannan gida me za ka ce ko kuma me ya kawo ka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun zo murnar komawar mai gida a gidansa alhaji amina ado bayero radiyallahu anhu Allah ya da shi Allah ya ji kan magabatansa muna cikin Allah mun yi shiga alhini kuma alhamdulillah yanzu muna cikin farin ciki me yasa ku ba za ku hakura matsayin ku na masoya to ai to ai to ai to ai mu gidan muke yi wa mu gidan muke yi wa shi tsohon sarki mai girma mai martaba sunusi kamata yi in an ba shi ma mulkin mukamin nan in dai ana kishin gidan bai kamata ya karba ba gidan muke yi wa gidan ake yi wa masarautar Kano duk duniya ta shahara duk duniya masarautar Kano ta shahara yanzu me ba ma abin da zai zo ya taba mana masarauta eh ba ma fatan abin da zai zo ya taba mana masarauta bai kamata a zuwa amfani da siyasa a tarwatsa al'umma a tarwatsa gidan masarauta ba in mutum yana da wani mugun nufi akan mutumin nan tuntuni kamata ya ce an zo karshen wannan abu kano ce kano ce kano ce kano madinan najeriya ce bari mu je ga wasu ga sunan dai ta inda assalamu da shi karakanka gidan sarki da ake ciki alhamdulillah alhamdulillah hamdan kasiran ɗayyibin mubarakan fi Allah mun gode maka Allah dama baya bacci kuma Allah baya barin zalunci wallahi ban taɓa kwanan farin ciki ba irin kwanan da na jiya mun ɗan riskin mu a cikin bakin ciki na ɗan mintuna na 'yan awanni kuma alhamdulillah Allah ya faranta mana domin duk abin da baka da haƙƙi Allah zai maka sakayya ka dubi dubban masoya tun daga airport har zuwa Nasarawa yau facilitation ake a Kano amma saboda an zalunci al'ummar Kano a ƙasa suke fito ni ma tun daga na tau fata na garin Kano ya zauna lafiya kuma fata na an Allah ya so ya da duk wanda yake da hannu a cikin wannan abun tun daga yau Allah ya sa ya fara jarrabar ya fara girba abin da ya shuka masha Allah na gode uh, kai tsaye daga fada wato gidan sarki na Nasarawa kenan inda mai martaba sarki ke ciki ke zaune ke jiran lokaci da zai fito da kuma wato wanda zai fito zuwa gidan mai martaba sarkin Kano wato gidan ake kira da gidan Dabu ko kuma gidan Muhammadu Rumfa akwai jami'an tsaro na ciki da na waje da sojoji da 'yan sanda duka da suke ainihin wannan gida kuma ah, wannan shi ne fata ne da mutane ke yi na raka ah, wannan akwai wasu daga cikin hakimai haka da suke shigowa wannan wato wannan gida a daidai wannan lokacin to yanzu ka tallan kano ne yake shigowa a wannan gida na sarki da ke ah, nan nasarawa Thank you. kada abu ya zai ka yi magana ce ce. Ai To daga nan gidan sarki na Nasarawa kenan inda ake jiran fitowar mai martaba sarkin Kano wanda daga nan kuma za a dunguma a tafi zuwa wato wato gidan Dabu wanda nan ne ainihin gidan sarautar Kano yake ga masoya nan kamar da muke gani a ta ko ina suna ta ƙara shigowa a daidai wannan lokaci bayan an taro wato shi mai martaba sarki daga airport a sanyin wannan safiya hakan na gwada cewa kenan a yanzu kusan a iya cewa akwai ya shi da gata wannan gida da za ce a yau rana ce ta farin ciki da nuna wa Allah godiya domin kasan mulki na Allah ne Allah shi yake ba wanda ya so kuma yake karba agun wanda ya so to shi mai girma sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero lokacinsa bai kare ba amma waɗansu da suke kiran kansu gwamnati suna maganar cewa dole sai ya sauka kuma Allah bai sauke shi ba abin da ba sa ganewa doka ce ta kawo su kuma doka ce ta sa shi Alhaji Aminu Ado a matsayin sarkin Kano saboda haka duk duniya in dai ba Allah ba babu wanda ya isa ya sa a sauke Aminu Ado a cikin wannan gidan na sarauta gadon mahaifinsa. Fata na shine mai martaba sarki ya ci gaba da sarauta a jihar Kano sannan ya duba tsayin daka ya duba ya ga makiyansa na kusa da shi ya kautar da su wanda suke son sa na nesa ya dawo da su kusa wannan shine fata na ga mai ah, martaba sarki Alhaji Aminu Ado Bayero assalamu alaikum to sai ku ci gaba da bibiyan mu inda za kawo muku kai tsaye da shi mai martaba sarki zai shiga wannan gida na dabu kuma kamar ka a gidan sarki na nasara bai za to muna cikin godiya godiya marasa adadi marasa misali ga sarki Allah tabbas ubangiji Allah ya cancanta mu gode masa domin duk wannan abin da yake faruwa shine yake mana ba kuɗi Aminu ya bayar ba ba kuɗi magoya bayan Aminu suka bayar wallahi duk wanda ya gani a cikin taron jama'ar nan soyayya ce soyayya ce kuma ta dan Allah kuma insha Allah muna fatan nasara a wannan lamari albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me fatan ka fata na Aminu ya dawo gidan daba ya zama sarki sarki for life insha Allah wannan shine fata na shi kuma wancan yayi hakuri ya koma Lagos ya ci gaba da yin mining da yake misali ku ba za ku hakura ba tunda gwamnati Kano ta riga ta nada shi abin abin da yasa ba za mu hakura ba sarautar ai gidan ake yi ba abin da yasa ba za mu hakura ba saboda mu dai ba kuɗi muka bayar ba aka yi mana hatta shugaban su yayi shaida akan cewa ba kuɗi muka bayar ba aka yi mana su kuma tun barkon siyan sarautar tun barkon sarautar kowa ya sani al'ummar jihar Kano da masoyin su da wanda ba masoyin su ba sun kuɗi suka bayar wannan abun ma da ya faru lai an san me ya faru an sani fatan ka fata na Allah ya tabbatar da Aminu wannan ta sa ya shiga gidansa lafiya ya zauna lafiya ya gama lafiya dan albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halin da ake ciki kenan a nan gidan sarki na Nasarawa sai ku cewa da bibiyan mu inda za mu ci da muku abubuwan da ke gudana daga nan haffadar martaba wato haffadar mai martaba sarkin Kano da ke kofar kudu To ‘yan uwa, alhamdulillah ‘yan uwa halin da ake ciki kenan yanzu haka a jihar Kano. A yanzu haka dai za mu iya cewa a jihar Kano ana da sarki biyu kenan wanda ba a taɓa yin haka ba. Ga sarki Aminu Ado ya dawo garin Kano yana cikin gidan sarauta na Nasarawa. Sannan kuma ga sarki Muhammadu Sunusi na biyu wanda jiya gwamnan jihar kano ya ayyana shi a matsayin sabon sarki shi ma yana nan cikin gidan sarauta na cikin na cikin gidan gwamnatin jihar kano kowannensu yanzu yana ƙoƙarin ya shiga babban gidan sarauta ta jihar kano kenan a yanzu haka yanzu haka abin da yake faruwa kenan to fatan mu a nan dai allah ubangiji ya ba wa jihar kano lafiya da zama lafiya